Gwamnatin jihar Filato ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a ƙaramar hukumar basa biyo bayan wani sabon rikicin da ya barke a yankin. A wata sanarwa da ke da sanya hannun sakataren gwamnatin jihar Filato Rufus Bature, dokar takaita zirga-zirgan zai fara ne daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe. A cewar sanarwar rikicin da ya yi sanadin rasa rayuka da ƙona gidaje da wurin ibada ya shafi ƙauyukan Dungu, Rafiki da wasu wurare a yankin na basa. Na zanta da kwamishinan yaɗa labaran shugaban jihar Plateau Mr. Yakubu Datti don jin ko wannan doka tana da tasiri wajen daƙile rikicin? Eh ta riga ma ta magance domin yanzu da muke magana akwai wayansu ma da aka fara kama su saboda wannan dokan wanda dama sun je sun aikata eh, abubuwa wato barayi ma gaba ɗaya wanda su ɗan tsoro sun kama kuma Allah da an jima ma za nuna su to duk wannan ya nuna matakin da aka ɗauka na tsoro yana nuna yana ba mu abin da muke so to bangaren da ake rikicin nan suna makwabtaka da eh, jihar Kaduna kana ganin kamar ta can ma akwai matsalar tsaro tsakaninta da jihar Plateau ne yasa aka sa wannan doka? Muna aiki tare da jihar Kaduna kuma kamar yadda shi gwamna eh, Right Honorable Samun Lalon ya jiya ya yi mitin da jama'a na Irigwe da kuma mu jama'a na Fulani kuma duk an nuna kuma an yadda cewa a nemi hanya na zaman lafiya kuma a yafe ma juna domin cin gaban kasa fa sai da zaman lafiya. Ah, ya yi kuma zama da shugabannin tsaro kuma ya ba su koda cewa su yi kokari su samu wanda suke kawo wannan rashin zaman lafiya domin ba wannan abun kawai ba dai zaman lafiya rashin lafiya kawai ba rikicin ya tashi akwai barayi da suka shigo akwai wanda dama suna da nasu damuwa daban sai su soka shi a ciki akwai yan siyasa wanda za su kawo maganar siyasa su soka a ciki a karshe sai ka gama abin ma da ya kawo man sai zama daban to shi yasa an yi zama da su shi gwamna da kanshi ya yi zama ya bayyana kuma sun gane sun kuma ɗauka alkawari cewa za su koma gida su bayyana ma su. Amma kuna da adadin waɗanda suka rasa ransu a eh, rikicin Najiya? A wannan sai su hukuma domin su ne suke kasa suna wannan aiki. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Filato kenan Mr. Yakubu Datti. Na yi ƙoƙarin jin bayani kan yawan rayukan da suka salwanta a rikicin Najiya, amma kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Mejo Umar Adam bai ɗauki wayata ba. To sai dai wata sanarwa daga hukumar tsaron Najeriya wanda ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta gano gawarwaki 23 a mararraban dare kusa da ƙauyen Rafiki bayan gumurzun da jami'an tsaro suka yi da maharan lamarin da ya kai ga rasa ran wasu jami'an tsaro biyu. Sanarwar ta ce rundunar tsaron ta kuma kwato makamai daga maharan bayan kammala gumurzun. A halin da ake ciki dai ƙura ta lafa sai dai jama'a da dama sun ƙaurace wa mahallansu suna gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.